mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, Hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa ne na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ta ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana to da fatan an wani lafiya abubuwan da za ku saurara da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da ɗumi su daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na ko kun san da ke gutsuro muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma ɗauke da shirin afirka a yau sannan sai shirin nan na matasa sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin haduwa zuwa ƙarshensa domin jin dukkan waɗannan abubuwa. Labarin duniya da farko ga kanunsu Musa Rizai na Iran ya ce Iran ta harbo jage ƙanana da manya guda 80 na 'yan sahiyoniya. Sojoji 62 ne suka halaka a Gaza a cikin wannan shekara ta 2025. shugaban kungiyar kurdawan turkiya ojlan ya sanar da kawo ƙarshen fada da makami to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniya. musa rizai na iran ya ce mun harbo jirage kanana da manya guda 80 na 'yan sahiyoniya tsohon kwamandan dakarun kare juyin juya har musulunci na iran brigadier musa rizai ya sanar da cewa dakarun irgc sun yi nasara harbo jirage manya da marasa matuki na haramtacciyar kasar isra'ila har guda 80 kuma da akwai baragozai guda 32 daga cikinsu da ake rike da su brigadier rizai ya kuma kada cewa daga cikin waɗanda aka harbo ɗin da akwai jiragen samfurin hamas da kuma hamon da su ne wato kira ta ƙarshe da 'yan sahiyoniya suke takama da su. brigadier musa rizai wanda memba ne a majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci ta iran wanda tashar talabijin ta yi hira da shi da maraicen jiya talata a nan birnin tehran ya yi magana a kan ɓangarori da dama da suka shafi kallafaffen yakin kwanaki goma sha biyu inda ya ce gabanin mu yi bitar yadda yakin ya kasance ya zama wajibi mu yi magana a kan cewa wato farfaganda da suke yi saboda matsin lambar da suke fuskanta ne a tsakaninsu da kuma can amurka sannan kuma a fagen duniya hakika ita ce isra'ila ta ci ƙasa a yakin matsin lamba ya kai ga cewa trump ya mayarwa da tashar talabijin ɗin cnn martani da cewa ƙarya kuke yi mun yi nasara musa rizai ya kuma ce idan muka duba akan ko sun yi nasara ko a'a za mu yi nazari A kan asarar kuɗaɗe bisa abin da ma'aikatar kuɗi ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar da suka bayyana cewa sun yi asarar kuɗaɗen da sun kai dala amurka biliyan ashirin a cikin kwanaki goma sha biyu kaɗai kuma na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami samfurin thad da shi ne wato ƙira amurka kuma an ɗauki shekaru biyu ana ƙera su sun ƙare a cikin wannan yakin na kwanaki goma sha biyu brigadier ya kuma bayyana yadda na'urorin rada na iran suka ɗauko hotunan jikata da kakkaɓo jiragen abokan gaba tamanin daga cikinsu da akwai baraguzan 32 da ake rike da su sojojin ƙasar yaman sun nutsar da jirgin ruwa eternity da ke hanyarsa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin yaman sun sanar da nutsar da jirgin ruwa na eternity wanda yake kan hanyarsa zuwa tashar jiragen ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta iliyat bayan da matuƙinsa ya ƙi jin gargaɗin da aka yi masa janar yahaya sari ne ya bayyana cewa jirgin ruwan ya ƙi jin gargaɗin da aka yi masa na hana kowane jirgi wucewa zuwa tashoshin jiragen ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila sanarwar sojojin ƙasar ta yaman ta kunshi cewa sun yi amfani da karamin jirgin ruwa marasa matuki da kuma wasu makamai masu linzami guda shida domin dakatar da jirgin ruwan sai dai tun da fari sojojin neman sun tseratar da matukin jirgin da ma'aikatan da suke cikinsa tare da ba su kulawa ta kiwon lafiya janar sarin ya ce suna ɗaukar wannan irin matakin ne domin taimakawa falasinawa da ake zalunta tare da jaddada cewa za su ci gaba da ɗaukar wannan irin matakin har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen killace gaza da kisan kiyashin da ake yi wa mutanen wannan yankin to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sojoji 62 ne suka halaka a Gaza a cikin wannan shekara ta 2025 kamar yadda majiyoyin haramtacciyar kasar Isra'ila suka bayyana. Jaridar haramtacciyar ƙasar Yahudawa ta Haaretz ta buga labarin da yake cewa a cikin wannan shekara ta 2025 sojojinsu da suka halaka sun kai 62 a cikin watannin bayan nan an sami karuwar sojoji na mamaya da 'yan gwagwarmaya suke kashewa a Gaza. yankin Khan da ke arewacin Gaza da haramtacce ƙasar Isra'ila take riya cewa ta niƙe shi sannan kuma ta kori inawa daga cikinsa ina daga cikin wuraren da aka yi wa sojojin mamayar kwantan ɓauna. Bugu da ƙari har yanzu 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da harba makamai masu linzami daga Gaza za matsugunin 'yan share wuri zauna da suke kusa da yankin na Gaza. A jiya ma dai dakarun Sarayar kurs ta ƙungiyar jihadul islami ta sanar da harba makamai masu linzami zuwa matsugunan da suke kusa da gaza jaridar ha'aras ta kuma ce firaministan haramtaccen kasar isra'ila bai wa iyalan ko ɗaya daga cikin iyalan sojojin da aka kashe a gaza ba wato jaje balle ya gana da su jaridar ta kuma ce hotunan da ake nunawa na netanyahu yana ganawa da iyalan sojojin tsoho ne ba sabo ba shugaban kurdawan kasar turkiya abdullah ojlan ya sanar da kawo ƙarshen fada da makami shugaban kungiyar ta kurdawa ta kasar turkiya pkk abdullah ojlan ya sanar da kawo ƙarshen amfani da makamai a wato a fafutukar da ƙungiyarsu take yi na kare haƙoƙinsu a ƙasar turkiya shugaban ƙungiyar kurdawan na turkiya wanda yake tsare a kurkuku na shekaru masu tsawo ya aiko da saƙo ta bidiyo da a cike ce har yanzu ina kan kiran da na yi a ranar 27 ga watan fabrairu na ajiye makamai ojilan ya ƙara da cewa muna sanar da kawo ƙarshen amfani da makami ne bisa raɗin kanmu hakanan kuma ya ce mun shiga zangon aiki ne da doka da kuma siyasa da tsarin demokuraɗiyya wanda shi kanshi nasara ce mai ɗimbin tarihi a wato ba asara ba ƙungiyar pkk ta kurdawan turke dai ta yi fiye da shekaru 40 tana ɗauke da makamai a faɗan da take yi da gwamnatin ƙasar ta turkiya a watan mayu da ya shuɗe ne dai ƙungiyar ta sanar da rusa kanta sannan kuma ta sanar da shirin ajiye makamanta na yaƙi tun shekara ta 1999 ne dai gwamnatin turkiya take tsare da abdullah ojan ake kuma tsare da shi wato ake kuma tattaunawa da wannan kungiya a cikin shekarun bayan nan ne dai aka buɗe tattaunawar a tsakanin kungiyar da kuma gwamnatin turkiya akan batun kawo ƙashen tawaye to kashen labarin duniyar kenan. labarun duniya yanzu kuma sai a gya zama domin a ji sauran shirye-shiryenmu da suke biye da su ne shirin nan na kusan da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi sai shirin afirka a yau sannan sai shirin nan na matasa sannan mu kirkire da kiɗe-kiɗen iraniyawa kuma da haka muke ban kwana da ku a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim ma sauraro yau Laraba 18 ga watan Tir shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da 13 ga watan Muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 9 ga watan Yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da da da tamanin shida suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan Muharram shekara ta sittin da ɗaya hijira kamariya. Ubaidullah dan Ziyad walin Kufa a karon farko ya kashe wani daga cikin mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan ya aibata shi saboda kashe Imam Hussein alaihi salam da kuma sahabbansa. Abdullahi dan Afif shine shahidi na farko bayan shahidan Karbala bayan da aka shigo da kawukan shahidan karbala tare da wa'anda aka kama kamar fursunonin yaƙi daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan aka shigo da su fadar Ubaidullah dan Ziyad sai ya yi masu iskili yana kuma dariya yana wulaƙanta su sai Abdullahi dan Afif ya kasa haƙuri ya kuma tashi a gaban Ubaidullah dan Ziyad ya mayar masa da martani mai zafi Ubaidullah yana tsammanin cewa ya gama da shi'ar imam hussein a.s. a kufa to haka bai tsamman wani zai iya tashi ya yi masa magana mai zafi irin wannan ba to haka ya ba da umarni a kama shi amma jami'an tsaronsa sun yi kokari su kama shi sun kasa yin hakan saboda 'yan kabilansa sun ki amincewa da hakan daga nan sai suka bar shi har zuwa cikin dare sai suka je suka shiga gidansa da ƙarfi sannan suka kama shi suka kashe a ƙofar gidansa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan yuni shekara 1948 miladiya bayan yaƙi da kuma tsagaita wuta tsakanin laraba da ƙasar isra'ila a karon farko a cikin watan mayun wancan shekarar aka kuma tsage ta yaƙi na wata guda sai aka sake sabon yaƙi hamdukasar isra'ila ta sake sabonta yaƙin ne bayan da ta sami ƙarin makamai daga amurka da kuma sauran ƙasashen yamma kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta nemi a tsagaita wuta ne a daidai lokacin da isra'ila take buƙatar hakan an tsagaita wuta ne na wata guda a cikin watan yuni Majisar ɗinkin duniya ta buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ne bayan da ta ga cewa hamsin isra'ila ta kasa sannan ta sake komawa yaƙi bayan da ta sami makamai bayan haka ne a lokacin da suka ga ta sami nasara akan larabawan sai suka sake neman a tsagaita wuta a lokacin kashi 78 cikin ɗari na ƙasar falastinu da aka mamaye suna hannun yahudawan kuma zuwa lokacin sun kori falastinawa kimani 750 daga cikin ƙasar falastinu sannan aka tsagaita wuta. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta wato 18 ga watan tir shekara ta 1959 hijira shamsiya an fallasa kokarin juyin mulki a ƙasar iran bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar Hukumar CIA ta ƙasar Amurka ce ta shirya wannan juyin mulkin tare da haɗin kai da wasu sojojin tsohon sarkin Iran wanda aka kora tare da nufin kashe Imam Khomeini kutisa sirru wanda ya jagoranci juyin juhal musulunci a ƙasar da kuma wasu manya-manyan jami'an sabuwar gwamnati. Da farko dai sun shirya juyin mulkin ne tare da amfani da jiragen saman yaƙi wanda suke son tashi da jiragen sama a filin saukar da tashin jirage na shahid nuje da ke birnin hamadan na ƙasar iran da farko suna son kashe iman kuwaini kudi sassan ruhu da ke nan birnin tehran da kuma tashar jiragen sama na mehrabad da ke nan birnin tehran amma tare da kariyar allah sai aka gano su aka kuma kama dukkanin wa'anda suke da hannu a juyin mulkin aka kuma gurfanar da su a gaban kotu aka yanke masu hukuncin da ya dace da su Da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta 2002 miladiya bayan wani taro wanda shugabannin kasashen afirka suka gudanar a birnin doban na kasar afirka ta kudu sun amince da sauya sunan kungiyar kasashen afirka wato oau zuwa tarayyar afirka wato au kafin haka dai an kafa kungiyar au ne a shekarar 163 mai tare da buƙatar kubutar da sauran ƙasashen afirka wanda har zuwa lokacin suna ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasashen turai amma zuwa wancan lokacin al'amura da dama sun sauya a duniya don haka akwai buƙatar a sami ci gaba don haka aka zauna aka mai da ita kungiyar au aka samar da abubuwan da ya kamata a samar da shi a cikin kungiyar wanda suka hada da majalisar dokoki kwamitin tsaro kwamitin tattalin arziki bangaren kiwon lafiya dukkaninsu don kawo ci gaba a cikin kungiyar cibiyar au dai tana birnin addis ababa na kasar habasha sannan shugabannin kungiyar sukan gudanar da taro a ɗaya daga cikin ƙasashen kungiyar a kowace shekara Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar wasu manazarta ne cewa sudan za ta rushe sakamakon yaƙi amma duniya tana cikin shiru da zuba ido da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani rahoto da gidan yanar gizo na le diplomat na kasar faransa ya wallafa ya bayyana irin illar da yakin basasa da ya barke a kasar sudan tun a watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin sojoji da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces marubucin alexandra royot ya yi imanin cewa yakin da duniya ta yi shiru tana kallo ya rikide zuwa rikici tsakanin bangarori da dama na waje lamarin da ya ta'azzara rabuwar kawuna tare da barazanar yaɗuwar rikicin a yankunan marubucin ya bayyana cewa a ranar 15 ga watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta fada cikin wani yakin na basasa tsakanin sojoji ƙarƙashin jagorancin janaral Abdulfata alburhan al-burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ƙarƙashin jagorancin lieutenant general muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati a hakikalin gaskiya wannan yaƙi ya samo asali ne sakamakon tsarin taɓarɓarewar siyasa da aka fara a shekara ta 2019 bayan hamɓarar da gwamnatin umar albashir an fara samun rugujewar sauyi na siyasa bisa rashin daidaito tsakanin fararen hula da sojoji marubucin ya kara da cewa wannan ma'auni mai rauni ya ruguje a watan oktoban shekara ta 2021 lokacin da burhan da hamidati suka kitsa juyin mulki akan hukumomin fararen hula matsayin nan gaba na dakarun kai daukin gaggawa da kuma shigar da su cikin rundunar yau da kullum ya zama babban abin cece kuce kuma rashin shiga tsakani ya haifar da barakar rikici marubucin ya zayyana hasarar mutane da na kayayyakin more rayuwa da aka samu sakamakon wannan yaƙi a cikin shekaru biyu da suka gabata hakanan marubucin ya ce sannu a hankali ƙasar sudan ta zama gidan wasan kwaikwayo na yin taho mu gama a kaikaice tsakanin manyan ƙasashen yankin da na ƙasa da ƙasa da ke da mabambantan muradu ya ambaci kasashe da dama a yankin da kuma wasu wurare da ke goyon bayan wani bangare na na fada da kuma dalilan da suka kasa suke goyon bayansu ya kara da cewa bangarori da dama sun yi kokarin shiga tsakani musamman kungiyar tarayyar afirka da kungiyar igat da kuma irin haɗin gwiwa tsakanin amurka da saudiya amma ba tare da samun nasarar shawo kan bangarorin da ke rikici da juna ba a watan afrilun shekara ta 2025 wani taro da aka yi a birnin london wanda aka yi niyya don tara tallafin kuɗi don taimakawa al'ummar sudan ya ƙare a wani ɓangare na rashin nasara inda aka samu kashi goma cikin ɗari kawai na kuɗaɗen da ake sa ran samu marubucin ya yi imanin cewa rashin ɗaukar matakin diflomasiyya da rashin kula da kafafen yada labarai na taimakawa wajen rufa-rufa kan yanayin rikice-rikice a fagen ƙasa da ƙasa duk kuwa da irin girman da ke da shi marubucin ya tabbatar da cewa sudan a yau ta nuna alamun rukushewa na dogon lokaci hukumomin gwamnati sun wargaje yanzu babu wata hukuma ta siyasa ta tsakiya kuma an raba yankin sudan tsakanin yankuna da sojojin kasar ke iko da su wasu kuma na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da kuma wani bangare na bangarori masu zaman kansu a cewarsa tattalin arziki ya dogara ne akan albarkatun da ba bisa ka'ida ba kamar harkar ma'adanai safarar makamai da haraji ba bisa ka'ida ba ayyukan jama'a ba su wanzu a yankunan karkara ko birane ba kuma yawan jama'a ya dogara ne akan hanyoyin sadarwa na yau da kullum ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin waje don rayuwa marubucin ya yi imanin cewa wannan lamari yana taimakawa wajen yawaita masu wada aji da kuma karfafa tasirin mayakan sa kai na cikin gida tare da mai rikicin daga yakin neman 'yancin kai zuwa yakin ganima Raul ya kammala da cewa rikicin a Sudan ya kunshi yanayin yakin basasa na zamani yayin da rugujewar ƙasa gasar soji tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna da tsohon bakin ƙasashen waje ke haifar da hargitsi mai ɗorewa a nashi ra'ayin sojojin sudan ko dakarun kai ɗaukin gaggawa ba su da wata hanya da za ta kai ga cima gagarumar nasara kuma wannan takun Saka na soja na tattare da wani gagarumin rugujewar bil'adama da ake watsi da shi fagen ƙasa da ƙasa a ƙarshe ya ce idan babu wani shiri na diflomasiyya da cin gashin kansa haɗarin da ƙasar sudan za ta iya shiga cikin yanayin rudani na tsawon lokaci kamar abin da ya faru a somaliya ko libya bayan mutuwar shugaban libya muammar gaddafi jaridar le monde ta bayyana cewa yakin da ya shafe fiye da shekaru biyu yana dabar kasar sudan yana da nasaba da wasan tasirin yankin wanda ke nufin ya zama dole a rinjaye masu ruwa da tsaki a wajen yanayin da ake kara samun rabuwar kai a cikin editanta jaridar ta yi bayanin cewa har-haren jiragen sama masu saukar ungulu da ake ci gaba da kaiwa biranen port sudan da ke gabashin sudan tun daga farkon watan mayu abin tunatarwa ne cewa wannan yaƙi da aka kusan manta shi wanda yanzu ya cika shekaru ta uku yana ci gaba da yayin barna inda sama da mutane dubu ɗari da hamsin suka mutu yayin da sama da mutane dubu goma sha uku suka rasa muhallinsu sakamakon faɗan jaridar ta yi nuni da cewa far sudan ba ita ce babban birnin gwamnatin kasar kaɗai ba wadda ta janye zuwa gare ta a lokacin da hartum ke fama da kazamin fada har ma tana wakiltar hanyar shiga ga kasar da take fama da matsalar jin kai lamarin da ya sanya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa sudan ta fada cikin wani yanayi na mafarki da tashin hankali yunwa cututtuka da kuma gudun hijira don haka lalata muhimman ababen mara rayuwa a wurin kamar filin jirgin saman fararen hula na ƙarshe da ke aiki a ƙasar ta hare-hare da jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki za su dagula kai kayan agaji musamman ganin yadda sojojin sudan suka kwato birnin hartum a ƙarshen watan maris ƙarƙashin jagorancin janaral abdul fatah al-burhan shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan bai kai ga kawo sauyi a tsawon yakin ba kamar yadda ake tsammani a ɗaya ɓangaren kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin jagorancin Jeneral muhammad hamdan da kalu hamidati sun nuna a hararen da aka kai fort don cewa wutar lantarki nasu ba ta nan sun yi amfani da bikin cika shekaru biyu da fara yakin a ranar 15 ga watan afrilu wajen ta kafa gwamnati lamarin da ke nuni da yadda ake kara samun rabe-raben ƙasar sudan tare da haifar da rashin tabbas a yankin sai dai a cewar jaridar wannan bala'i na sudan yana kara ruwa ne sakamakon wasan da ya shafi yankin kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kwararan makamai da mayaka cikin ƙasar hakika hare-hare da jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki ke kaiwa port sudan ya janyo rugujewar dangantakar diflomasiyya tsakanin mahukuntan ƙasar da haɗaɗɗiya daular larabawa wacce ake zargi da baiwa ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa makamai na zamani jaridar le monde ta kammala da cewa fitar da sudan daga kangin da ka iya kutsawa cikinta na buƙatar matsin lamba kan waɗannan masu ruwa da tsaki wajen ƙara rubuta wutar yakin daga wajen ƙasar don cimma manufarsu da ke janyo hasarar rayuka an yi nuni da cewa amurka na da karfin da za ta iya cimma hakan idan aka yi la'akari da dangantakarta a cewar jaridar abin da ya rage shine shugaban amurka donald trump ya fahimci cewa ƙasarsa kamar sauran ƙasashen duniya na da sha'awar ganin an kawo ƙarshen yakin sudan bayan shafe kusan watanni 21 ana yaƙi a sudan Bangaren lafiya na ci gaba da fama da matsaloli da dama ingantacciyar tsaro a sassan jihar khartoum da kuma kwato birnin singa babban birnin jihar sinar da sauran garuruwan jihar ya taimaka wajen dawo da har harkokin kiwon lafiya tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa da suke yaƙi da juna suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ashirin yayin da sama da miliyan sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma 'yan gudun hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa ma'aikatar lafiya ta ƙasar sudan ta yi kiyasin hasarar da ɓangaren kiwon lafiya ya samu na daga barna da sace-sace da aka yi wa cibiyoyin kiwon lafiya da kayayyakin aikin jinya da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'ajiyar magunguna da kayayyakin magunguna da suka kai dalar amurka biliyan goma sha ɗaya baya ga lalata masana'antun harada magunguna na ƙasar ministan lafiya na tarayya haitham muhammad ibrahim ya bayyana cewa kashi 75 cikin 100 na asibitoci 702 zuwa 540 daga cikinsu na da alaka da ma'aikatansa sun fara aiki ne kawai saboda nuna jin kai amma an lalata su an wawashe kayan aikinsu na likitanci wasu kuma an lalata su gaba daya ibrahim ya shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa yanayin lafiya a jihohi da sojoji ke iko da su ba su da kyau kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba su aiki yadda ya kamata saboda ɗimbin 'yan ƙasar da suka rasa matsugunansu daga jihohi da yakin ya shafa sun koma rayuwa a cikin asibitocin dangane da yankunan da dakarun kai daukin gaggawa ke iko da su ministan lafiyan ya bayyana lamarin a matsayin mai matukar wahala wasu cibiyoyin kiwon lafiya na gab da durkushewa kuma gwamnati na iya isar da ababen mara rayuwa ne kawai ta wasu dabaru waɗanda ba a bayyana su kamar kula da mata masu juna biyu rigakafin wasu cututtuka da magungunan gaggawa na cutar tarin fuka da na kanjamau kamar yadda ake tafiyar da cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan da dakarun kai daukin gaggawa ke iko da su ministan ya ce wasu cibiyoyi na ƙarƙashin ma'aikatan da ke da alaƙa da ma'aikatarsa ne yayin da wasu ƙungiyoyi ke gudanar da su musamman ƙungiyar doctors without borders a jihohin da ke yankin darfur haka kuma akwai asibitocin da ke ƙarƙashin rundunar therapy support forces waɗanda ke aiki a matsayin nasu na kula da lafiya irin su arrazi international da kuma asibitocin gabashin nilu a jihar hartum da ziyarar da ya kai birnin port sudan babban birnin wucin gadi na sudan a watan agustan da ya gabata darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonon ghebreyesus ya ce tsarin kiwon lafiyan sudan da ke durkushewa ya kai ga asibitocin gabashin nilo a jihar khartoum da ziyarar da ya kai birnin port sudan babban birnin wucin gadi na sudan a watan agustan da ya gabata darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonon ghebreyesus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 Bismillahirrahmanirrahim. rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa kuma idan ana biyar da mu za iya tuna cewa manufar wannan shirin dai shine taɓo batutuwa da dama da suka shafi rayuwar matasa ta mahanga daban-daban to da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin namu na yau idan kowa har ba a manta ba a shirin da ya gabaci wannan mun yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake ɗaukar matasa da kuma matsayin da ya ba su mun kowa hira da malaman addinin musulunci waɗanda suka yi bayanai dalla-dalla akan haga bisa matashiya an ji bayani akan hatsarin da yake tattare da samartaka da kuma ƙa'idoji da musulunci ya shata waɗanda za su iya zamarwa matasan da samari tudun mun tsira idan suka yi aiki da su. hakanan kuma mun ji ta bakin malamai akan halayyar da musulunci ya buƙaci samari su kasance a tare da ita to a yau za mu ci gaba akan yadda musulunci yake kallon waɗanda ya kamata a ce samari da matasa ɗin sun yi tarayya da su a rayuwarsu ta yau da kullum ga abin da malam adamu babayo yake faɗa. shari'a ta tsara a daidai wannan lokacin malam kamar yadda na shari'a ta tsara wa matasa barnamage ko program na musamman na farko tukunna waye za su yi musharaka da shi ina ya kamata a gansu inda baya bai dace a gansu ba na'am ruwaye da yawan gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsokaci ya tunatar da matasa akan muhimmancin lizimtar masu hankali da wasu suka dace ya zo a ruwaye cewa daga bakin ma'aiki cewa annabi isa dan maryamu alaihi salam sun hawariya sun tambaye shi akan cewa ya ruhan lahi wa ya kamata mu yi mu'ashara da shi wa ya kamata mu yi mu'amala da shi wa ya kamata mu yi harka da shi annabi isa alaihi salam ya amsa musu da cewa ku mu'amala da wanda idan kun gan shi zai tuna muku allah zancensa zai kara muku tsoron allah mu'amala da shi babu abin da zai tsara ku da shi in banda tuna muku zikirin ubangiji so matasa ana fatan a gan su wato sakan su harkar addini na gaske wanda idan muka duba harkar addini kuma shine kokarin sanin waye ubangiji kana da kuma hidima wa al'umma da bin tafarki madaidaici ah, akwai barnamij na musamman da aka tsara malamai marubuta sun yi manzo kamar yadda manzo ya bayyana so matasa suna da ɗawainiya mai yawan gaske a kansu wurin ganin cewa sun yaƙi waɗannan matsaloli da suke fama da shi na na samartaka ko na tashi wurin ganin cewa sun yi koyi da na gaba da su sun yi koyi da sabon addinin musulunci mai tsarki akwai ruwaye da suka yi bayani masu yawan gaske akan muhimmancin neman ilimi ga matasa muhimmancin tarbiyantuwa da tarbiyya irin na addini muhimmancin abubuwa ga sunan da yawan gaske ruwaye da yawa sun yi bayani akan halala ko daraja da Allah ta'ala ke ba matasan da suka gama a rayuwar kurucensu wurin bauta a Allah. Lallai kam wannan wannan fatara na rayuwa fatara ce mai matuƙar hatsarin gaske ga matasa. sau da yawa ake yin kira ga matasa da su zama masu wato kallon waɗanda suke gabansu a shekaru domin su zama musu abin koyi tambaya a nan ita ce ko da akwai matasa da suke iya zama abin koyi ga tsararsu matasa sheikh bashir lawal ya amsa mana wannan tambaya da cewa za mu samu cewa shi shi manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar shi gaba ɗaya abin koyi ne na farko al'umma ce ta jahiliya a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya sa aka sanya haihuwarsa cikin wasu mutane jahilai waɗanda suke da kekashewar zuciyar da suna iya binne 'ya'yansu da rai kamar yadda tarihin musulunci ya nuna haka nan amma sai zamana ya tashi a matashin da dukkan garin ake mishi kyakkyawan shaida cewa wani matashi ne mai gaskiya da amana amana haka manzon Allah ya tashi duk wani gwarzo yakan fara ne da haka nan kenan a hatta a kuruciya a karantar manzon Allah da irin tarihi shi na musamman samu abubuwan koyi sai na Ali wanda aka yi ittifaki da cewa ne na manzon Allah ne kuma ya kasance yana taimakawa addinin Allah subhanahu wata'ala tun yana karami ne kamar wanda zamu ce sojan da ke ba wa manzon Allah kariya a lokacin da manzon Allah zai fita daga wasu matasan sama da akan ingizo su domin su yi manzon Allah rashin kunya to Imam Ali tun yana karami ya kasance yana ba wa ma'aikin Allah wannan tarihin yana taki mishi baya hakanan lamarin ya ci gaba ya gabatar da dukkan kowace so ba wa manzon Allah kariya da addinin a yakokin ma Allah gaba ɗaya da ya yi da za zaka samu dai shi ne ke rike da tuta wannan ma'aiki ya kwama tare da Qurayshawa an banda yaki ɗaya na Tabuka wanda ba a ma yakin ba so Imam Ali tarihin da mu iya ganin shi abun koyi ne da matasa za su iya amfani da shi sosai. abu ne da yake sananne cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma kuma su ne shugabanni da jagorori na gobe a cikin al'ummansu a dalilin haka suna da rawar da za su taka domin ganin gyara abin da ya ɓace a cikin al'ummarsu tun a wannan lokacin na su malam bashir lawal ya yi mana bayani kamar haka irin gudunmuwan da matashi zai bayarwa ya fi kowa wato mun fi bukata kuma alhamdulillah kusan duniya a yau za mu ga irin sauyin da ke faruwa a duniya duka daga wajen su wayannan matasa misali abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya kurori daban-daban na neman kawo gyara wajen samar da hukuma akalla wanda za ta yi kokarin raba daidai wanda za mu iya kiran shi da adalci misali wajen tafiyar da tsarin sa matasan su ne suka yi kwara to mu irin nan al'umma din za mu samu cewa musulunci yana da hankala kan lallai mutum ya zama ya damu da al'umma ya zama mutum ne wanda yake mai amfani a cikin al'umma to ya za ka yi ka zama mai amfani shi ne lokacin da mutum ya amfanar da kuruce shi wajen gina kansa da ilimi na farko kenan matasan musamman da bukatar su samar da ilimi saboda ba abin da za ka iya yi a yau sai da ilimi din bayan mutum ya sami ilimin sannan ya zama yana da hadashi a wajen amfanar da ilimi din kai ya zama mutum ne da yake son ya zo duniya zuwan zomo kasuwa ya zo ya tafi ba tare da ya samar da tasiri mai amfani wa duniyar ba addinin mu ya nuna cewa mutuwa eh, ba karewa ba ne mutum zai iya dasa wasu ayyuka a duniya kuma ko da bayan ya mutu yana eh, makwancin shi a barzahu kafin tashin alkiyama lada zai ci gaba da kwarara zuwa kabarinsa sai daga cikin wa'annan su ne ake cewa sadakatar jariya shine sadaka mai gudana wato ayyukan alhairai daban-daban da mutum zai shuka wanda zai dinga samun fa'idar shi a lahira. To ma saurare nan ne wato magaryar tukewa a cikin wannan bangaren na mahangar musulunci dangane da matasa da fatan an da abin da aka ji ku kasance a cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim ma saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin wata mai alfarma na azumin watan ramadan ne yasa zan kawo muku waƙoƙi da aka yi masu ma'ana da fa'idoji da su shafi wannan wata mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki zai gabi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu kuma ya samu shin bayan su zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma to ba taba lokaci ba tsawon farko za mu fara kawo muku a shirin namu shine mun gato muku majid rida zade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya yi waƙa kan watan ramadan kana daga bisani mu tike shirin namu da amir kabuli shi ma wani waƙi ne a nan ƙasar iran shi ma dai ya yara mana waka ne kan alfarma falala na wannan wata na azumin ramadan mai alfarma da fatan masu saurari su da zama kuma shirin zai ƙatar da su da yake masu iya magana cewa waƙa baki mai tafi daɗi bar haɗa ku da waɗannan mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da su ai saurari lafiya. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی طرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمن بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم شاید به این ماه دعوت بشم تو این ماه همیشه پیش تو خواهشم ببین باز مهمون دستت شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی قرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تا بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه To an gaida Majid Zazade da kuma Amir Kabuli mawaka guda biyu a nan kasar Iran suka fice wurin yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban inda a wannan karan sun waƙe mana watan azumin Ramadan ne wato watan Ramadan da fatan mai sun amfana kuma sun ko kuma ya ƙayatar da ku. Zan jalin zamun shirin a nan saboda lokacin a mu a tafiya shi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala. ni ma da gunshi ke cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان رهایی از قفس تن شکوه یک پرواز سهر به دامن سجاده گفتن علم مرو به جاده مراج میکشاند دوباره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tin, aya ya kwanza mpaka ya nane. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا